يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديك يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التم ميكوى ميكومي وان دي رايا مزوع وان wannan مي البركة yammacin alhamis shi daga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da shi daga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar ƙwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama haske shirya jagora littafin da zai ruko da hannayenmu da zukatanmu zuwa ga birnin yardar Allah da birnin rahamar Allah. Ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko da kyakkyawar fahimta ruko da fahimtar da za su taimaki mu wajen samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin kafin mu ci gaba muna masu amfani da wannan dama domin mu isar da ta'aziyar mu zuwa ga yan uwa musulmai na kusa da na nesa bisa babbar rashi da aka yi na babban malami malam Said Hassan Jingir wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa mutumin arziki cido bawan Allah ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukansa ya lullube shi da rahamarsa gwagwarmayar da aka yi wajen tabbatar da sunna da yada ta Allah subhanahu wata'ala ya karba Allah ya mabayanta albarka wata rana muna tare da malam ah, amina sai ya ɗan jani gefe ya ce zo in faɗa maka wata magana sai ya matso kusa da kunne na yana faɗa min yana hawaye ba zan iya faɗan maganar ba amma dai wani sirri ne mai matuƙar muhimmanci wanda yake nuna ƙauna da soyayya da kuma girmamawar da za ka ga irin waɗannan da cizon suke ma waɗanda sun kai su zama jikokinsu makila misali Allah ya lullube shi da rahamarsa Allah ya dada ayyukansa kuma ya bayansa albarka bayan haka akwai wani bawan Allah wanda ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ji kan iyaye kuma ya ƙara ɗaukaka ya ce Allah ya sa aljanna ta zama koma don Allah malam ina barin addu'arka da kai da sauran ‘yan uwa ina da bukatu masu girma a wajen Allah mu ma wa kullu na zalika rajul mu ma bukatun mu tireloli ne ba Allah ko kwance ni ma to amma tun da dai kawo to ka fara mana sai mai maka mu Allah ya biya maka bukatunka ku ce amin mana kowa amin ku yi masa sai mala'iku sai muku ba Allah Allah ya biya maka bukatunka Allah ya yi maka damuwarka abinda muka kake burin samu to Allah ya baka ni kuma Allah ya bani goma sha biyar sa, da sauran yan uwa gaba ɗaya ah, mai